Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. rabbi'lalamin sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. A yau a basinmu na zamantakewar al'umma mun zo kan bayani daga cikin bayanai muhimmai waɗanda suke ƙashin bayan tafiyar kowace al'umma shine umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna umarni da ke kira da hannun mummuna suna daga cikin mafi muhimmancin al'amura a cikin rayuwar al'umma kyakkyawa ɗin yana iya zamantowa kyakkyawa na hankali yana iya zama kyakkyawa na shari'a idan kyakkyawa ne na hankali ko na shari'a kuma ya zamanto ba zai yiwu ba ya tsayo sai da umarni da kyakkyawa to ya zama wajibi a yi umarni da shi idan mummuna ne a hankalce ko mummuna ne a shar'ance ya zamanto ba za'i a hannu da shi ba sai an hana shi to wajibi ne a hana shi littafin alkur'ani mai girma da hadisai masu yawa ruwayoyi daga sunnar manzon allah sallallahu alaihi sun zo suna umarni da cewa ai umarni da kyakkyawa a yi hani da mummuna kamar yadda za mu ga kwantum khair ummatin ukhrijat ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah da kuma ruwayi masu ziyawa ruwayi da aka yi daga halifa na ahlul bait na takwas halifa imam rida yana cewa idan al'umma <clears throat> yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa idan al'umma ta ta jefar da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to su saurari bala'i daga wajen ubangiji eh, hadisoshi da yawa sun zo kan wannan ah, imam bakir kakan baban kakansa kenan yana cewa disannu wasu mutane za su zo a cikin al'ummata da suke bin masu mulki sai su ringa neman wato kyalkyalewa ko kuma kakalan karatu suna masu ibada amma kuma ba su da tunani ba sa umarni da kyakkyawa ko hani mummuna sai dai idan sun san ba za su cutu ba suna neman wakansu uzurori amma yake cewa da sallah za ta cutar da duniyarsu ko jikinsu ko dukiyarsu da sun barta kamar yadda suka bar mafi girman wajibai mafi ɗaukaka wato shine umar da kyakkyawa da hani da muna sai aka kira kyakkyawa aka kira wannan al'amari na umar da kyakkyawa da hani da muna shi ne mafi ɗaukakar wajibai wanda yake yana saman sallah <clears throat> to kamar yadda ka ce umarni da kyakkyawa da hannun muna akwai su a hankalce da shar'ance suna iya zama wajibi na hankali ko na shari'a suna iya zama mustahabbi na hankali ko na shari'a abin da ya zamanto akwai fasadi babba a ciki ko akwai rasa alheri babba a ciki to sai zama wajibi ai umarni da kyakkyawansa idan mummuna ne <clears throat> a yi hani da shi wannan a fuskacin hankali ne ko shari'a kuma dukkanin su wajibi ne kifa'i idan umar da kyakkyawa da hani da mummuna ba zai yi ba sai kowa ya tsayar da shi to ya zama wajibi aini amma idan wasu mutane sun wadatar ya zama wajibi kifa'i wato ba kowa su yayi ba wayanda suka yi sun wadatar <clears throat> na'am idan ya zamanto dole sai an kyakkyawa umar da kyakkyawa da hannun muna za a yi wani gyara a cikin al'umma ta hanyar kawar da fasadi da tsayar da gyara a cikin al'umma to ya zama wajibi kuma idan wasu suka yi shi suka wadatar ya wadatar ba sai kowa ya yi ba sannan kuma idan ya zamanto ba zai yi ba a yi <clears throat> sai wani ya shiga a ce zaidu in yi ba zai tasiri ba amma amur zai tasiri to ba wajibi ne akan zaidu yayi ya zama wajibi akan amru mutum na farko wanda in yi ba zai tasiri ba to ya zama ba wajibi a kansa ba amma mutum na biyu wanda in yake idan si zai umarni kyakkyawa da hannun muna ya yi tasiri to shi ya zama wajibi a kansa to da idan ya samu yaƙini cewa wasu sun yi umarni kyakkyawa da hannun muna ba wajibi ba ne ya yi idan ya tabbatar da cewa wasu sun yi to ba ne bane na'am da zai tabbata cewa wasu ba su yi ba bayan ya sami ne an yi amma daga baya sai ta bayyana gari shi ba yi ba to ya zama wajibi ya umarin da kyakkyawa ya hani da mummuna zato baya wadatarwa idan da zai ce ina tsammani su wani sun yi umarin da kyakkyawa sun hana da mummuna fasadi da ake waje kaza ina tsammani wasu wani sun hana rashin alheri da ake waje kaza ina tsammani wasu sun sa a yi to wannan <clears throat> ba zai wadatar ba ya ce to shikenan tun da sun shi kenan a dole shi ma sai ya yi su da haka lallai a kiyaye sosai wannan abin nan na'am idan ya zamanto kuma muna so mu yi umarni da kyakkyawa amma sai mun yi wani fasadi zai yi ko kuma muna so mu yi hani da mummuna amma sai mun fasadi zai yi ya kenan nan sun ce sai a kiyaye mafi muhimmanci a kiyaye mafi muhimmanci yawa abin da ya fi muhimmanci shi za a kiyaye <laughs> kamar misali mu hana wani cutar da wasu cutar da wasu haramun ne amma kuma muna so mu hana shi sai mun da ke shi dukan ma haramun ne yake nan to sai a kiyaye mafi muhimmanci wannan ka'ida ce a gani cewa idan an dake shi dukan nasa ne mafi tsananin sabo ko cutar da wasu da yake ne mafi tsananin sabo sai a kiyaye abin da yake ne mafi muhimmanci sai a aiwatar da shi idan sabon cutar da mutanen da yake ya fi tsanani to sai a dake shi din domin ya bari idan a'a dukansa ya fi tsani akan wannan saban to kenan sai a a kyale kada a dake shi shi kuma ya ci gaba da cutarwa ga wancan mutane tun sai dai shi sa dole wace irin nau'in cutarwa ne misali tufa masa yake misali zagin su yake a dukan su yake shi ma wannan ya danganta sai a duba a ga wanne ne ya fi tsanani sai a yi shi domin hana shi ko kyale shi ya ci gaba idan idan kuma ya zamanto akwai abu biyu a gabanmu ɗaya kyakkyawa ɗaya ma kyakkyawa kuma duk an bar su to amma idan muka ce za mu ce sai an sa an yi biyun ba zai yi ba yauwa idan zai yi ai biyun ba zai yi ba sai dai a yi ɗaya to a nan ma sai mu kiyaye mafi muhimmanci misali yana da dubu ɗaya da ita ce kawai zai iya bayarwa ya aikin alheri ɗaya yana jin yunwa da kishirwa saboda haka sai kuma an sai masa wannan abincin da ruwa zai iya rayuwa da kuma ba shi lafiya sai yana son magani saboda haka sai a duba wanne ne fi muhimmanci wanne ne fi zama larura ko kuma a mutane ne ma ko dai ba babu sa. ko baya yansa wannan kudin sai mu duba mu ga uwa ta fi muhimmanci sai ba ta haka za mu yi ta'auna abubuwan alheri tsakanin su guda biyu sai ai tayin wanda yake shi ne mafi muhimmanci a gabatar da shi a rinjayar da shi akan wanda yake bai kai shi muhimmanci ba wannan umar da kyakkyawa da hanyar muna baya zama dole ne sai daga sama zuwa ƙasa karami zai iya yin nasiha ga na sama ɗan uwa zai iya nasiha ga ɗan uwa ko da yayansa ne da zai iya nasiha ko da ga babansa ne ko babarsa ko babarta ko mamansa wannan haka yake a cikin abin nan yawa idan misali muka yi wa'annan abubuwa suka ki yin tasiri to kada mu cutar da kanmu da bakin ciki saboda mai iyakacin abin da za mu yi Allah ya ɗauke mana sannan kuma umarni da kyakkyawa baya iya zama baya da sharɗin su an yi niyya yi dan Allah in dai mutum ya yi umarni da kyakkyawa yi hani da mummuna ko bai yi niyya yi dan Allah yana da ladansa daman shi umarni na ubangiji a yi shi <clears throat> idan da ma za mu ga idan muka ga nukta guda biyu idan da za mu ga mutum yana yin mukaddimat wato wasu abubuwa preparation ne kamar misali a ce ya siyo giya dabino don ya rubar da shi ya giyar dabino ya waje ba mu hana shi siyan wannan dabinon tunda mun san mukaddima ce zuwa ga aikata haram wannan mukaddimatul haram haramun ce sai mu hana shi zuwa gare ta domin kada kai zuwa ga yin wannan na'am idan da mun san cewa idan ya tashi yin sabo ba zai iya yin sabon ba nan ba wajibi ba ne hana shi yauwa ga ya tashi yana son yi wani sabo amma muna da yakini ba zai iya yin sabon ba ta nan ba wajibi ne ma'ana shi ba saboda ba shi da karfin yin sabon to wannan umarni da kyakkyawa da hannun da muna suna da sharuɗa da ya kamata a kiyaye su wayanda za mu bayyana su nan gaba idan mun dawo a biyo mu bashin sharuɗan umar da kyakkyawa da hani da mummuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh